بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da wannan marice na lahadi bakwai ga watan jumadal ula a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha uku ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya in ba manta ba mako biyu da suka wuce mun cike da karshen aya ta ashirin daidai cikin wannan sura mai albarka suratul naba'i Faɗin Allah maɗaukakin sarki وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا دهك يوزام تاشا آية عشرين دايا إن جهنم كانت مرصادا كما ولنا شيني درس من أكوى أتشن سورة يا الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله مدعوكين سركيتي إن جهنم للي حقيقة وتر جهنم kanat mirsadan ta kasance madakata malai ce rasidatan aw mursadatan ko dai mai jira ko wacce aka girke tana jiran waɗanda za a sa a cikinta lafazin mirsad ko a ce mirsad abinda ake nufi shine inda in mutum ya kai ya kawo zai tike gare shi ba zai ketara shi ba ubangiji madaukakin sarki ce inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata inda kowa ya gama kwaramniyarsa ta duniya can zai je ya dakata shine lahira shine barzakh shine makoma wacce in adam za su rayu a cikin ta rayuwa ta dindindin ko wuta ko aljanna to hakika wutar jahannama ɗaya ce daga cikin madakatu guda biyu da suke jiran kowane mai rai ko dai ya zama madakatarka ita ce aljanna ko kuma madakatarka ta zama ita ce wuta gwargwadon aikinka gwargwadon abin da ka zaɓa wa kanka littagina ma'aban ma'aban makoma ce littagina ga masu girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ga masu wuce gona da iri a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce a dakata suke ƙetarewa ibn kasir ya ce wahumul maradatul usatul mukhalifuna lirusuli lafazin taghin masu ɗagawa ya ce su ne kangararru masu aikata ayyukan sabo masu saɓawa umarnin manzanni irin waɗannan su ne wanda wutar jahannama za ta zamo madakata gare su irin waɗannan wanda su ne wutar jahannama take nan take jiran su labisina fiha ahqaban labisina za su zauna a cikin ta ahqaban tsawon wani lokaci ibnu kasir ya ce ahqab jam'i ne na hiqib wa huwa mudda min zaman kalmar ahqab jam'i ne na kalmar al in aka ce al ana nufin wani lokaci wani bangare na lokaci malamai suka ce kamar yadda a duniya lokaci akan kira shi da sa'a a lahira kuma lokaci akan kira shi da alhiqbu as-sa'a awanni na duniya alhiqbu awanni irin na lahira wanda malamai sun yi sabani dangane da tsawon wannan awanni irin na lahira awanni na duniya kowa ya san kowace awa ɗaya tana da minti 60 kowane minti yana da sakan 60 to amma awanni na lahira ubangiji maɗaukakin sarki kaɗai ya san adadin kuma ya san lokacin da suke ɗauka domin ba lissafi bane ba irin na agogo ba lissafi bane ba irin na sakan ko na minti shi yasa a wani asar na Abdullahi dan Umar ya yace ahqab shine shekara 80 80 ma'ana awa ɗaya a lahira shekara 80 ta duniya kenan kaga kenan wanda ya rayu a duniya ya shekara tamanin. to shine wanda ya awa ɗaya taktal lahira to yan wuta idan aka jefa su a wuta za su zauna awanni irin na lahira ƙila wani a ɗiban masa awa goma kaga tamanin sau goma ƙila wani a ɗiban masa awa ɗari ƙila wani awa dubu Allah ya tsare mu daka labisi na fiha za su zauna a cikinta a haƙaban lokaci mai tsawo irin lissafi na lahira waɗansu malaman sun ce kalmar a haƙab jam'i ne na hiƙib amma ana nufin abadan za su zauna a ciki zaman da babu fita har abada kamar yadda Allah ya ce maki fi na fihi abada an gane ko za su zauna a cikinta har abada suka ce to ahqab shine abada da aka fassara a can cikin ayat suratul kahf am uh, ubangiji madaukin sarki ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه to yan aljanna makithina fihi abada yan wuta ma makithina fihi abada to amma saboda a bambanta tsakani ta fuskar lafazi su yan aljanna sai aka ce abada yan wuta kuma sai aka ce a haƙaba da haka wasu malamai suka ce da a da abada duk ma'anar ɗaya ne sai dai a haƙaban na yan wuta abadan na yan aljanna kamar yadda kuma kowanne ana iya faɗar abadan abadan ɗin a wajensa a ta'ati la takallamu nafsun illa bi iznihi faminhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fin nari khalidina fiha ma damat samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa amma alladhina su'idu ko sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk ata'an ghayra majdud daka dai yan wuta akwai masu dawwama a ciki wanda yan aljanna daman su madawwama ne a ciki daka Allah ya ce littagina ma'aban labisina fiha ahqaban malai ce labisina muqaddara hala muqaddara ay muqaddaran lahum eh, libsuhum abin nufi zaman su a ciki an riga an kaddara babu makawa ahqaban ay duhuran la nihayata laha jam'u hiqbin bidammi awwalihi huqubin bidammi awwali za su zauna a ciki tsawon zamanin da bai da iyaka malai ce kalmar ahqab din jam'i ne na huqub da yiwa ha'un din dhamma akan ce hiqib akan ce huqub la yadhukuna fiha bardan wala sharaban la yadhukuna ba za su dandani bardan abu mai sanyi ba fiha a cikin wuta malai ce nauman ana nufin ba za su yi bacci ba fa innahum la yadhuqunahu wa da sharabi abin nufi dai ba za su ɗanɗani sanyi na bacci ba ba kuma za su ɗanɗani sanyi na abin sha ba wa da rihi kuma ba za su ɗanɗani sanyi na kaɗawar iska ba wa kullu bardin lahu raha duk wani sanyin da a cikinsa akwai jin daɗi la ya zo kunahu ɗan wuta ba za su ɗanɗane shi ba in ma sanyin ne sai dai sanyi irin na jaura wanda yake azabtar da mutum yake ƙona abu kamar yadda wuta take ƙonawa malai ce fi tilkal a waɗancan tsawon zamunna wanda za su zauna finnari a cikin wuta wa amma zamhariru amma kalmar zamharir wanda shi kuma sanyi ne mai tsanani wa huwa bardun ya ta'azzauna bihi sanyi ne irin na jaura wanda shi ma za a ke yi wa 'yan wuta azaba da shi fala yanfa'uhum shi ba zai amfanar da su ba falahum minhu min al'azabi mallahu a'lamu bihi shi ma za a yi musu azaba da shi gwargwadon da Allah kaɗai ya san iyakarsa da haka dai a aljanna akwai sanyi akwai jin daɗi sanyi irin na ni'ima ba sanyi irin na azaba ba amma a wuta babu sanyi sanyi irin na jin daɗi sanyi irin na ni'ima sai dai sanyi na azaba kowanne daga cikin nau'ukan biyun ana yin azaba da shi shine wuta da kuma sanyi wuta daman kowa ya san ɗabi'arta ta ƙuna. wanda kuma mun sha faɗa sanyi shi ma idan ya ƙure malejinsa to yana yin aiki irin na wuta ne ya ƙona abu sannan kuma ya lalata shi irin yadda wuta take la tubqi wa la tazab da haka Allah madaukin sarki ce la yazuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman sai dai tafarfasashen ruwa wa gassaqan da mangelu mala ce kalmar hamiman ai ma'an haran ruwa mai tsananin zafi wanda ya kure maleji na zafi wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa sharab wa sa'ad murtafaqa idan yan wuta suka nemi a ba su ruwa su sha sai a ba su ruwa wanda yake kalmuhul kamar narkakkiyar dalma saboda kuna yashwil wujuha ruwan da da sun kara shi zuwa ga fuskar su dan su sha zai kone fuskar ya salɓe naman fuskar ya zubar da shi kasa sai Allah ya ce bi isa sharab tur da irin wannan abun sha na yan wuta wa sa'ad murtafaqa kuma mahada ta munana wacce ta zamo irin ta yan wuta to da dai kalmar hamim ana nufin ruwa mai tsananin zafi da haka Allah madaukakin sarki a wata ayar yake cewa yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wanda da shi za a rinka ƙone abin da ke cikin cikin su da kuma fatar su ma'ana ruwan in sun sha ya shiga ciki ya tsitsinka hanjin ciki sannan kuma tasirin ƙuna tasa sai ta bayyana har a fatun su ta waje wasu kuma an hamiman faqatta'a am'a'ahum an shayar da su ruwa mai tsananin ƙuna wanda ya tsitsinka hanjin cikin su to da ka illa hamiman sai dai ruwa mai tsananin zafi ai haran gayat harara wa gassakan mala yace bit tashdidi wa qura bit takhfif an karanta gassakan an karanta kuma gasakan ma'ana ko da shadda akan sinun ko kuma biduni at-tashdid mala yace ma yasilu min sadidi ahli nari kalmar gassaq wasu malamai sun fassara da cewa shine ruwan gyambo na 'yan wuta domin a wuta ma akwai ciwuka domin yan wuta ana yi musu azaba ana ƙona su ana yi musu rauni ana yi musu miki to wannan raunin nukan nasu da mikin da ke jikinsu za su rinka yin ruwa irin na gyambo to shi kansa ruwan tara shi ake yi za a yi musu azaba da shi na daga cikin azabar da za a rinka musu da shi in sun nemi ruwan sha bayan an matsa musu ta fuskar kishin ruwa sai a ce su sha da haka su sha ta farfashashen ruwa wani lokaci kuma su sha ruwan su da kansu فإنهم فإنهم يذوقونه domin su sukan ɗanɗani wannan mala ya ce juwizu bi zalika ko juzu bi zalika an masu sakamako da irin haka waɗansu malaman sun fassara gasa da cewa shine lalataccen baƙin mai idan mutum yake yana hawa abin hawa a lokacin da motarsa manta ya tsinke ya lalace za a yi masa juye idan aka je aka zubar da man zai gan shi ya tsinke ya yi tsalala kuma ya bakin kirin to a wani kaulin na malaman tafsiri suka ce wannan shi ake kira gasa dariyu zait mai wanda yake ya lalace sannan kuma irin wannan man ya fi kama wuta ya fi daɗewa da zafi a jikinsa to irin wannan man shine wanda Allah maɗaukakin sarki zai tanada don 'yan wuta su rinka sha bayan sun sha azabar wuta sai Allah ya ce jaza'an wifaqa wannan sakamako da muka yi musu sakamako ne wanda ya dace da su yayi daidai da irin ayyukan su ai muwafiqan li amalihim sakamakon ya dace da irin mugun miyagun ayyukan su fala zamba a'zama min al-kufr domin babu zunubin da yafi girma sama da kafircewa Allah wala azaba a'zama min an-nar kuma ta fuskar azaba ita ma ba azabar da ta kai wuta shi yasa wanda ya mafi girman zunubi to sakamakonsa shine a masa mafi girman azaba wanda mafi girman zunubi shine shirka ita kuma mafi girman azaba ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu Allah ya ce wa kazzabu innahum kanu la yarjuna hisaban innahum domin su yan wuta kanu sun kasance la yarjuna hisaban ba sa tsoron gamuwa da Allah ya musu hisabi kalmar la yarjuna ay la yakhafun arraja yana zuwa da ma'anar alkhawf وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون لقاءنا أنغانيكو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يرجو الله أي يخاف الله ذاك إنهم لن ليسوا يموتا abin da yasa aka yi musu wannan mummunan sakamako kanu la yarjuna hisaban ba sa tsoron gamuwa da Allah a ranar gobe kiyama a wajen hisabi malai ce ai la na li inkarihim al-ba'th ba sa tsoro saboda basu yadda ma da cewa za a tashi alkiyama ba wa kazzabu kuma sun karyata bi ayatina da ayoyin mu kizzaban matukar karyatawa akan ce kazzaba kaziban ko kazzaba kazibatan ko kazzaba kizzaban ma'ana kazzaba takziban ya karyata karyatawa ta kolin koli ubangiji ya ce wa kulle shay'in muka dukkan komai a hasainahu mun kiyaye shi kitaban ta fuskar rubutu min al'amali na ayyuka ai babbatnahu mun tattare shi mun kiyaye shi kitaban fi lauhil mahfuz a rubuce cikin lauhil mahfuz linujazi alaihi dan mi sakamako a kansa wa min zalika na daga cikin ire-iren waɗannan abubuwa da muka tattara takdhibuhum bil qur'an qaryata wadda suka yi wa alqur'ani daidai da wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai da bayi suka aikata mun tattare musu shi yana nan a cikin babban littafi shine lauhil mahfuz a ranar lahira kowa zai je ya tarar wata ayar Allah yake yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasuhu tana musu ranar da Allah madaukakin sarki zai ba su labari zai tashe su baki daya ya ba su labarin duk abin da suka aikata domin ya tattara shi ko da su sun manta ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يا ويلتا ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ذاك دي أحصيناه كتابا كوما من تتريش أربوشي ذات جسترر هو أن ربوتا مسا أبن دي أيكتا malai kitaban fi lauhin mahfuz linujazi alaihi wa min zalika takzibuhum bil qur'an fa zuqu za a ke cewa da yan wuta ku dandana azaba ay fa yuqalu lahum fil akhirati inda wuqu'il azab alaihim za a rinka gaya musu a ranar gobe kiyama yayin da azabar ta auku gare su zuqu jaza'akum ku dandan wannan azaba ita ce sakamakon ku falan nazidakum illa azaba ba abin da zamu dade ku da shi sai wata azabar ai ne fauka azabi kuma sama da taku innal ladina kafaru innal ladina kafaru bi ayati llahi zidnahum azaban fauka al'azab waɗanda suka kafircewa ayoyin Allah Allah ya ce za mu ƙara musu azaba kan wata azaba innal ladina kadzabu innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab da haka za a yi ta ƙara azaba kan azaba la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun azabar ba za a yanke ta ba kuma za a za su dawoma a ciki Allah ya tsare mu malai ce falan nazidakum illa azaban fawqa azabikum sai Allah ya ce إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا to bayan an gama magana akan makomar 'yan wuta inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba har zuwa ƙarshe to sai kuma makomar bayi na ƙwarai sune 'yan aljanna masu tsoron Allah Allah ya ce inna lil muttaqina lalle haƙiƙa bayi masu tsoron Allah mafazan suna da matserata inda idan suka kai gare shi sun tsira shine aljanna makanu fauzin wajen babban rabo wajen tsira daga dukkan abinki an gane ko hada'iqa lambuna wa anaban da inibi iri-iri malai ce aqafun ala mafaza ko utifa ala mafaza an yi aqafan hada'iqa wa anaban akan kalmar mafaza lafazin mafaz kamar yadda muka faɗa shine wajen tsira duk wanda Allah madaukakin sarki ya kai shi aljanna to ya tsiratar da shi daga dukkan abin ki kuma ya kai shi zuwa ga samun dukkan wani rabo faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka tseratar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan shi ya kai ga fauz zalika al-fawz al-azim inna lil muttaqina mafaza faqad faz faqad faza fawzan azima ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima to kalmar hada'iq wadansu malamai sun ce wani abin ne daban ba mafaz din ba mafaz daban hada'iq daban a'nab daban amma dai duk daga cikin abubuwan da za a ba wa ɗan aljanna ne za a tseratar da shi daga abin ki za a bashi dukkan abin so sannan za a shi lambuna domin kalmar hada'iq jam'i ne na hadiqa za a bashi lambuna ba wai lambu ɗaya ba wa a a'naban za a bashi nau'i iri-iri daban-daban na ilimi amma waɗansu malaman suka ce a mafazan ɗin da aka faɗa a wannan ayar ma'anarsa shine hada'iqa wa ba da aka adafu bayanin ne kamar mai tambaya ya tambaya to menene mafazan da aka ce inna lil muttaqina mafazan sai Allah ya ce hada'iqa wa anaba lambuna ne da kuma nau'uka na inibi iri daban-daban malai ce utifa ala mafaz an yi adafin su akan mafaz ko dai ya zama adafu tafsir ko kuma ya zama adafu tarkib ma'ana adafi dan fassara abin da ya gabata ko kuma adafi dan ɗora wani abu akan wani abu wanda shi ma kowannen su zaman kansa yake da imam mujahid ibn jabar yace ce fazu fa na minan nari wal azharu ha huna qaul ibn abbas ibn abbas yace kalmar mafazan muntazahan wajen hutawa da shakatawa imamu katada ya ce fazu fa na jauminan nari sun samu babban rabo domin sun tsira daga wuta to sannan ya ce hada'iq wa anab hada'iq basatin minan nafili wa ghairiha idan aka ce hada'iq jam'i ne na hadika hadika kuma ana nufin lambun dabino da ire-irensa na dangin kayan marmari da cimaka da haka za a tara wa ɗan aljanna abubuwan jin daɗi na kayan ci da kuma wajen shakatawa wa kawa'iba atraban kuma wa kawa'ib za a bashi ‘yan mata kawa'ib wanda ake kira da kawa'ib jam'u uka'iba macen da ba ta tsufa mamanta baya zuba ita ke kira da ka'iba a larabci mana matan aljanna ba sa tsufa komin daren daɗewa abin da matan duniya in suka tsufa ake gane tsufan tattare da su a jikinsu su matan lahira duk daɗewar lokaci wannan abu za ka same shi sabo tattare da su ba zai canja ba kaga ko yana daga cikin alamar da ake gane mace ta tsufa a duniyance mamanta ya zube da haka matan lahira su ba sa gamuwa da irin wannan matsala shi yasa matan lahira Allah ya kira su da suna kawa'ib jam'i ne na ka'iba ibnu kasir yake cewa abinda ake nufi da kawa'ib ibnu abbas ya ce aina wahid yan mata waɗanda suke matsakaita ya nuna anuna anna hunna nawahidun abinda ake nufi mamansu su tsaye yake baya taɓa faɗuwa baya taɓa zubewa ai la ya yatadallaina li annahunna abkaran maman mamansu ba zai taɓa zuba ba domin koyaushe a cikin bijirci suke a wata ayar Allah madaukakin sarki yace abkaran hunna inna ansha'an insha'an ko faja'alnahunna abkaran uruban atraba inna ansha'nahunna mu muka halicce su insha'an bisa ga halittar da suke a kanta faja'alnahunna abkaran muka sanya su 'yan mata ba sa tsufa shekarunsu ba sa wuce ashirin da biyar uruban waɗanda ba sa canjawa a cikin halittar da Allah ya musu irin yadda matan duniya suke canjawa a taraban sa'annin juna matan aljanna duk shekarunsu ɗaya ba wacce ta girma wata haka Allah ya yi su kai tsaye kai ɗaya daidai da daidai ba sa canjawa ta fuskar halitta kuma ba sa tsufa da aka wa a ba atraba jawari ta akabat ko ta akabat sadihunna wanda nonon su yake tsaye-tsaye, jam'u ka'ibin jam'i ne na kalmar ka'ib wanda ake gaya wa mace idan ta kasance da wannan kama a larabci atraban ay ala sinnin wahid shekarun su duk daya jam'u tirbin jam'i ne na kalmar tirb wanda kalmar tirbu a larabci tana nufin tsare kun juna waɗanda suke sa'anni shekarun su daidai da daidai malai ce bi kasri ta'i wa sukunin ra'i da yi wa ta'un din kasra da kuma yi wa ra'un din ɗauri tirbin kenan wa ka'asan dihakan kuma ga kofuna nan makare khamran da giya mali'a a cike mali ce mahalluha wa fil qital mahalluha a inda aka aje su haka zaka tarar da su a cike ko ka zuba ka sha zaka zo ka tarar sun sake cikewa yace wa fil qitali a suratul qitali ita ce suratu muhammad wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin an ce giyar ma korama ce da ita wanda Allah madaukakin sarki yace korami guda hudu a cikin aljanna daga ciki min khamrin lazzatin lisharibi la yasma'una fiha lagwan yan aljanna ba sa jin yasashen zance a cikin aljanna duk wani zance mara ma'ana duk wani zance da ba na tabbas ba duk wani zance da zai sa maka fargaba ko zai sa maka tunani ba a jin sa aljanna abinda ake ji aljanna kawai maganar gaskiya in A'a, in a duk abin da aka gaya maka in na tabbas ne tabbas ne in na korewa ne kuma korewa ce amma dukkanin wata magana irin ta rudu wacce take hautsina hazo irin wacce ake fama da ita a rayuwar duniya babu ita a aljanna a wata ayar Allah ya ce la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima illa qilan salaman salama in aljanna ba sa jin yasashen zance ba kuma sa jin dukkan wata magana da za ta jawo zunubi wani ya gulma ko ba da kai yake ba ka ji wani ya shari'a ko ba kai ya zaga ba ka ji kaga wannan duk maganganu ne wanda ba su da kyau wani ya zo ya kuskure ma kunne da kiɗa kiɗan da ba ka so ya hana ka bacci da aljanna babu wannan ko a rasa wuta wani ya kunna ma janareto ya tashe ka daga bacci ko makamancin haka duk a aljanna ba wannan wannan shine lagu maganganu marasa amfani kwaramniya da hayaniya wacce take dan adam baya santa zaka la yasma'una fiha lagwan ba sa ji fiha a cikin ta lagwan wani ya sashen zance waɗansu malamai sun ce kalmar la yasma'una fiha lagwan fiha din damirin ba yana koma ne zuwa ga aljanna ba lamirin yana koma ne zuwa ga abin shan aljanna din wanda shine abin da aka yi ishara zuwa gare shi cikin ayat da ta wuce wa ka'san dihakan da kofuna na giya makare waɗannan kofuna na giya in an sha ba a timbele ba a yin shirme da surutu irin na mashaya sabanin giyar duniya shi yasa a wata 'yar Allah ce la fiha gaulun wala hum anha yunzafun babu shirme a cikin giyar lahira ma'ana ba ta fitar da hankalin mai sha hatta kai shi yana sumbatu yana timbele yana maganganu marasa ma'ana ba wannan a cikinta domin abin da ke gusar da hankali na sinadarin giyar duniya babu shi a giyar lahira sannan walahum an hayun zafun ko yunzifun da ɗai ba a sa musu fitsari ko ba sa yin fitsari dan sun shata ba sa yin amai ko ba a sa musu tashin zuciya in sun shata ba sa dalalai yawo kuma babu sinadarin da ke sa irin hakan a tattare da ita saɓanin giyar duniya wanda duk wannan abin da muka ambata akwai a cikinta a wata ayar la yusaddauna anha wa yunzifun ba sa ciwon kai kuma ba sa fitsari kuma ba sa amai kuma ba sa dalalar yawo wanda duk wannan ƙagiyar duniya ana samun irinsa idan mutum ya sha giya ya yi surutun da bai da amfani idan kana so ka ji soki burutsu da zancen banza ka je tsakiyar mashaya sawa'an masu shan giya ko masu shan kwaya ko masu shan wiwi to da haka a ligiyar lahira ana shan giyar amma kuma babu irin wannan surutun a tsakanin mashayan saboda ita ba irin giyar duniya ba ce wacce a cikinta akwai sinadarin da ke gusar da hankali ko yake fidda tunani daga jikin mutum da ka la yasma'una fiha ko ka ce damirin fiha ana nufin aljanna ba sa ji a cikinta lagawan wala ta'siman kamar yadda wata aya ta faɗa anan kuma lagawan wala zaban sai zama can fiha ana nufin aljanna ko kuma kace ce la yasma'una fiha fiha ana nufin ai alhamr ko alka'su dihaq giyan nan da za su sha to ba za ka ji in sun sha ta kuma suna timbele ba shi ma daidai da la fiha ko kuma la yusaddaquna anha wa la yunzafun mala yace ai aljanna inda shurbil khamri ana nufin a aljanna a yayin shan giya wa ghairiha da ma waninta min al na halaye da dan aljanna zai samu kansa a ciki lagwan ai batilan min al maganar da bata da amfani babu ita a cikin aljanna walakin zaban nan babu ƙarya ba da ce bit tashdid ay takdhib min wahidin li ghairihi da dai ba za ka ji dan aljanna ɗaya ya ce da ɗayan ƙarya kake ba babu ƙarya ta juna a cikin aljanna wanda kuma wannan yana daga cikin ɗabi'u na mashaya ƙaryata junansu wane ya faɗi magana duk an bugu ya ce ƙarya kake yi to aljanna babu wannan a halin shan giya da kuma halin da ba na shan giya ba malai ce bi khilafi ma ya fi duniya inda shurbil khamri sabanin irin abin da ke faruwa a nan duniya a wajen shan giya wa fi qira'atin bi takfifi kadhiban la yasma'una fiha lagawan wala kizban da kuma wala kizzaban an gane ko babu jin ƙarya babu kuma ƙaryata juna jaza'an min rabbika wannan sakamako ne daga wajen ubangijinka an hisaba na kyauta ta fuskar lada mai yawa ai jazahumallahu bidhalika jaza'an ata'an ubangiji ya musu irin wannan sakamako sakamako a matsayin kyautayi hisaban na lada mai yawa ai kasiran min qawlihim a'tani fa ahsabani asali daga kalmar a'tani fa ahsabani larabawa sukan ce ya bani kyauta mai yawa to da kan aka ce a'tani fa ahsabani ya bani ya kuma bani ya bani yayin kyauta mai yawa da haka Allah ya ce wannan kyauta ce mai yawa ay aksar ay aksar alayya hatta qultu hasbi abin nufi yayi min kyauta yayi min kyauta mai yawa har sai da na ce ya ishe ni to anan malamai suka ce idan muka lura da wajen sakamakon yan wuta wanda ayoyin baya suka ambata a ƙarshe sai Allah ya cike da jaza'an wifaqa amma sakamakon yan aljanna a ƙarshe sai Allah ya cike da ata'an hisaba menene bambanci tsakanin jaza'an wifaqa da aba'an hisaba suka ce jaza'an wifaqa abin da ke nuna nunawa duk wani abu da zaka ji an faɗa game da 'yan wuta na azaba ba a yi musu ƙari ba daidai da abin da suka yi aka yi musu kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha duk wanda ya mummuna ita mummuna Allah baya ninka ta yadda kai haka ake maka shi yasa yace jaza'an wifaƙan sakamako ne na daidai da daidai na ayyukansu to amma da aka zo aljanna sai aka ce a ba'an hisaban sai malamai suka ce abin da ake nufi dukkanin wani wanda kaga ya shiga aljanna to kyautar Allah ce ta sa ya shiga ba aikinsa ba tukuna domin asalin shiga aljanna falala Allah ke sawa sai dai in an shiga aljannan to kuma daga nan sai a fara fifita mutane gwargwadon ayyukansu wani a aje shi a sama ta ɗaya wani a kai shi hawa na biyu wani a kai shi hawa na uku da haka har a kai makura aljanna amma shigar dai duka in aljanna za su yi tarayya a cikin shiga aljanna to wannan tikitin na shiga aljanna kyauta ce daga Allah shi yasa yace ata'an kyauta ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ba wanda aikin sa ya shigar da shi aljanna sai dai da falalar Allah to amma idan an shiga to anan ne kuma ake bambancewa wanda ya fika ayyuka na gari matsayinsa zai fi naka abin za a tanadar masa cikin aljannarsa ya fi wanda za a tanadar maka abubuwan da za a bashi a cikin aljannar ya fi wanda za a baka amma dai kai ma ka shiga shi ma ya shiga domin asalin shigar wannan falala ce wannan kyauta ce amma abin da za a bayar da morewar da za a yi a ciki to wannan kuma ya danganta gwargwadon ayyukan bayi shi yasa anan Allah ya ce ata'an hisaba can kuma ya ce ata'an gaira majzub kyauta ce wacce kuma babu yankewa har abada daka Allah madaukin sarki ce ata'an hisaba sai Allah ya ce رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله جنسر كيتي رب السماوات الله شيني أبنجي سمي أبنجي جنكسر rabbis samawati wal ard wannan kalmar rabbis samawat ƙarin bayani ne na jaza'an min rabbika ata'an hisaba kyauta daga wajen ubangijinka kyautar da ba ta da iyaka to waye ubangijin ƙarin bayani shine rabbis samawati wal ard shine dai ubangijin sammai kuma shine ubangijin kasai رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا to da ka rabbi samawati ubangijinka wanda zai maka waccan kyauta da bata da iyaka kai dan aljanna ka sani shine ubangijin sammai kuma shine ubangijin ƙasa malai ce bil jarri in ka karanta da jarra rabbi samawati sai zama badal ne na jaza'an min rabbika ata'an hisaba to amma akwai kira'ar da take karantawa rabbu da yin dhamma an gane ko to idan ka karanta da yin damma sai ya zama rabbu a nan khabar ne na mubtada mubtadan an shafe shi ta kadirinsa shine huwa rabbu samawati wal ardi shi ubangijin da zai maka waccan kyautar ai shine ubangijin sama kuma shine ubangijin ƙasa ta fuskar ma'ana kusan abin ɗaya ne ko da a ce ta fuskar li'irabi ya bambanta shine malai cewa qur'a bin raf'i fi rabbi an karanta da rufu'a wajen kalmar rabbu ko ka ce rabbis samawati ko rabbus samawati wama bainahuma da abin da ke tsakanin saman da kasan Allah shine ubangijinsa ar-rahman mai jin kambayi bale ce kazalika wa ƙuri'a bi raf'ihi hakanan kalmar ar-rahmanu an karanta da rufu'a kuma an karanta da kasra a kira'ar asim ibn abi najud al-kufi rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Ama a kira'ar imamu nafi madani rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmanu la yamlikuna minhu khitaba to da dai ar-rahmanu shine mai jin kai wanda ya halicci bayansa dan ya ji kansu an gane ko malamai suka ce sau da dama idan Allah yana magana akan halittu sai amfani da sunan ar dan ya nuna maka asali ya halicci bayansa ne dan ya ji kansu bai halicci bayansa dan ya musu azaba ba yace wala yazaluna muftalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum bai ba za su gushe ba suna sabani sai dai wanda ubangijin ka ya ji kansa walidhalika khalaqahum daman dan ya ji kansu ya halicce su ba wai ya halicce su dan su yi sabani ba akwai kuskure da waɗansu ke yi in suka karanta wannan ayar ta ƙarshen suratu hud rabbus wala ya zaluna yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka bayi ba za su gushe ba suna sabani sai wanda Allah ya ji kai walizalika khalaqahum daman dan su sabanin ya halice su a'a Allah bai halici bayansa dan su saba ba domin da ya halicce su dan su saba ba kuma zai umarce su da su haɗa kai ba ba zai ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya ce ya halicce su dan su kuma ya ce ka su raba kai A'a ba zai yi ba to sannan yake wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum ta'budu wal hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la takunu kuma duk a cewa lizalika khalaqahum ay liyatafarraqu a'a Allah bai halicci bayi dan su raba kansu ba bai halicci bayi dan su yi sabani ba ya halicci bayi dan su haɗa kai amma haɗin kan akan gaskiya kuma ya nuna musu ga gaskiyar da za su haɗa kan akanta to amma waɗansu suka bi waɗansu suka bi shi Allah ya halicci bayi ne don ya ji kansu da haka shi ne sau da dama idan Allah yana magana halitta sai ka ga yana amfani da sunan ar-rahman ar-rahman an gane ko to kamar anan yace rabbu sama rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma sai yace ar-rahman ma'ana ubangijin sama ubangijin ƙasa ubangijin abin da ke tsakanin sama da ƙasa ar-rahmanu mai rahama mai jin kai wanda yake jin kan bayansa kuma yake musu rahama kuma ya halicce su dan ya ji kansu kuma dan ya musu rahama la yamlikuna minhu khitaban bayi basu isa su yi magana ba gaban ubangiji sai da izinin sa saboda kwarjinin sa ranar da Allah zai tashi alkiyama ya hada dukkanin bayinsa ya zo zuwan da ya dace da shi gaban bayansa don ya musu hisabi ba wanda ya isa ya ce uffa saboda kwarjini na zatin ubangiji wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ranar da dukkan muryoyi za su yi kasa gaban ubangiji mai rahama ba za ka ji wani motsi ba sai na fitan numfashi da komawarsa numfashi kadai ake iya ji amma wani ya daga baki ya magana bai isa ba gaban ubangiji saboda kwarjini da kuma buwaya ta Allah subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji mai cikakken iko mai cikakken kwarjini mai kuma cikakken mulki subhanahu wata'ala da haka la yamlikuna minhu khitaban ibn kasir yace ai la yaqdiru ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi illa bi iznihi ba wani wanda ya isa kowaye shi yayi wa Allah magana saboda kwarjini da tsoro in ba Allah madaukakin sarkin ne ya ce da shi wane yi magana ba ibnu kasir ya ce wannan ayar ta yi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi iznihi fa shaqiyyun wa sa'id yawma ya'ti ranar da Allah zai zo la takallamu nafsun ba wata rai da ta isa ta magana gaban sa illa bi iznihi sai dai in shi ya mata izini fa minhum shaqiyyun wa sa'id ga mutane a gauraye yan wuta da yan aljanna amma kowa shayi yake duk tsagerancin dan wuta bai isa wa Allah magana ba duk jin takawa da girmamawa irin ta dan aljanna shayi yake wa Allah magana sai dai in Allah ne madaukakin sarki ya izini ya ce wane yi magana ko wane ce kaza shine la yamlikuna minhu khitaban bayi ba su da ta cewa gaban ubangiji in ba da izininsa ba subhanahu wata'ala ubangiji madaukakin sarki ya ce yauma yaqumu ruhu wal mala'ikatu ranar da ruhu zai tsayu gaban zatin ubangiji wal mala'ikatu da kuma sauran mala'iku ya ce yauma zarfun ne lilayen likuna ne na kalmar la likun kamar da aka ce la yamlikuna minhu ban bayi ba za su iya magana da Allah ba mai tambaya zai cewa yaushe yanzu dai kam a duniya ai ana magana da Allah ko yayi da annabawa kuma yayi da wasu daga cikin bayinsa ubangiji subhanahu wataala yayi magana da annabi ibrahim yayi magana da annabi adam yayi magana da mala'iku duk qur'ani ya nuna mana haka an gane ko yayi magana da annabi musa har ma ake ce da shi kallamu ana nufin kalimullah abokin maganar allah to amma a ranar lahira Allah subhanahu wata'ala ba zai magana da kowa ba la adamu wala mala'iku wala musa wala kowa wannan ranar da Allah ba zai magana da kowa ba ita ce yau mai yakumar ruwa ranar da mala'ika jibril zai tsayi gaban zatin ubangiji wal mala'ikatu da dukkan sauran mala'iku saffan a cikin sahu daidai da waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa da aka yi yau mai yakumar ruhu sai ta zama zarfi ne na layan yamliku na minhu khitaban to sannan malamai suka ce kalmar ruh kamar yadda ibnu kasir ya kawo maganganu da yawa akan ta magana wajen guda bakwai me yake nufi da ruhu magana mafi inganci ruhu shine mala'ika jibrilu amma ibnu kasir ya fassara da cewa ruhu shine rawukan yan adam ranar da rawukan yan adam za su tsayi gaban ubangiji a wani kaulin ya ce a ruhu shine gangunan jikin yan adam ba wai ran ba gangan jikin za ta tsaya gaban zatin ubangiji a wani kaulin ya ce ruhu wata halitta ce ba mutane ba ba aljanu ba amma suna ci suna sha kamar yadda mutane suke ci suke sha amma su ba mutane ne ba aljanu ne ba to amma dai kamar yadda na faɗa mana magana mafi inganci a ruhu ana nufin mala'ika jibrilu domin qur'ani yi ta ambatan jibrilu da kalmar ruhu nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح الروح أنا أنا نفهم ملائكة جبريل شيني يسوك القرآن أو تآير الله يكراش دسونا سكررا وبنجي جيش يقول من كان أدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك kaga anan an ce jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi a can kuma an ce nazala bihi ruhu al-amin sai ya nuna cewa malaika jibril shine ruhul amin kamar yadda a wata ayar kuma aka kira shi da ruhul qudusi qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika musaddiqan lima bayna yadayhi bil haqqi bil haqqi musaddiqan liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin mana ubangiji madaukakin sarki yakan kira shi da ruhu kadai wani lokaci ya kira shi da ruhul qudusi wani lokaci ya kira shi da ruhul amin duk dai mala'ika jibril ake nufi to da ka Allah ya ce yawma yaqumur ruhu wal mala'ika tana musu ranar da ruhu zai tsayu gaban zatin ubangiji wal mala'ikatu da sauran mala'iku da ka ruhu ana nufin shugaban mala'iku shine mala'ika jibrilu la yamlikun eh, wal mala'ikatu saffan da sauran mala'iku a cikin sahu sahu ai mustafina sun yi sahu gaban zatin Allah la yatakallamuna ba za su iya yin magana ba ai alkhalqu halittun baki daya har da jibrilu da sauran mala'iku illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya masa izini na alkalama ya magana wa qala sawaban kuma ya faɗi magana wacce ta dace domin Allah ko da ya yi izini a magana ba wanda kuma ya isa ya magana irin ta tsagiranci irin ta rashin kunya sabanin sauran masu mulkin duniya wani Allah Allah yake ya je gaban su su bashi izini ya musu magana ya gaya musu bakar magana shi yasa zaka ga a tsari na protocol in aka san zaka faɗi magana mai kaushi ga gwamna ko mai kaushi ga shugaban ƙasa ko mai kaushi ga sarki ba za a baka ka je wajensa ba kai ko da a ce ma ba a tabbatar da me zaka faɗa ba ka'ida sai dai a rubuta ma me zaka faɗa ko ka rubuta ka kawo a duba saboda magana a gaban masu mulki daban ce to shi Allah madaukakin sarki ba wani protocol na a tsara ma me zaka faɗa kai kankan in an ce ka faɗa din baka isa ka faɗa abin da ba daidai ba dole ne ka faɗi magana cikin girmamawa da mutuntawa saboda kwarjinin zatin ubangiji subhanahu wataala da haka illa man azina lahu rahman wa qala sawaban malai ce ai wa qala qawlan sawaban min na wal mala'ika wanda hakan zai faru ne daga cikin mu'mine da kuma mala'iku ka an yashfa'u liman irtada kamar su nemi ceto a wajen Allah ga wanda Allah ya yarda da shi man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi da haka malamai suka ce maganan ma da za a yi wa mutane izinin su yi ita ce maganar da ta shafi ceto Allah zai ba da izini a yi ceto amma baka isa baka yi ceton sai ya baka izini sannan baka isa baka ceci wanda kake so sai wanda ya maka izini shine man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda zalikal yawmul wannan wuni da ake ta gaya muku zuwan sa haqqu gaskiya ne ai sabitun wuquhu sa tabbataccen zance ne wa huwa yawmul qiyama ita ce wunin alqiyama faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aban wanda ya ga dama daga cikin ku ya shirya wa kansa makoma da kansa a wajen ubangijinsa makomar da ka shirya wa kanka ita Allah zai tanadan ma idan ka shirya ayyukan alkhairi Allah ya tanadan maka kyakkyawan makoma idan ku ka aikata ayyukan sharri to Allah madaukin sarki zai tanadan maka mummunan makoma irin ta wanda suka aikata sharri da haka duk abin da mutum yayi shi zai je ya tarar malai ce marja'an ay raja'a ilaihi bi ta'atihi idan mutum ya ga dama ya zabar wa kansa inda zai koma zuwa ga ubangijinsa a ranar lahira fariqan fil jannati wa fariqan fis faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ma'ana Allah ya ba wa bayi cikakken iko ga labarin wuta ga labarin yan wuta ga labarin aljanna ga labarin yan aljanna zaɓi duk wanda kake so ka gasa idan ka so ka bucan in ka so ka bucan babu tilastawa da haka Allah ya ce faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aban a wata ayar faman sha'a attakhadha ila rabbih sabilan wanda duk ya ga dama ya riki tafarkin da ya dace dan ya tarar da ubangijinsa lafiya to ga hanya na wanda kuma ya so kishiyar haka shi ma yana da dama bala ce li bi ta'atihi li yaslima min min al'azab fihi in mutum ya ga dama ya aiki na da'a ga Allah dan ya kubuta daga azaba a ranar gobe kiyama Allah ya ce inna anzarnakum azaban qariban mu dai mun gargade ku azaba makusanciya ai azaba yawmil qiyamati ati ana nufin azaban lahira wacce za ta zo wa kullu atin qarib duk abin da zai zo aka sa masa rana to ya zama na kusa yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah ita ce ranar da mutum zai ga abin da hannuwansa suka aiwatar malai ce zarfun li azaban bi sifatihi zarfi ne na kalmar azaban tare da bayanin sifa ranar da mutum zai ga abin da hannunsa ya aiwatar masa kalmar hannu ana nufin shi ga baki ɗayansa amma sau da dama a larabci na ƙur'ani akan jingina wa hannuwa aiki a madadin gangar jiki baki ɗaya suka ce saboda mafi yawancin ayyukan da mutane suke yi suna yin su ne da hannu ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للأبيد kasabat aydikum wa ya'fu an kathir daka hannuwa su suka fi aiki amma wani aikin ai ba hannun ne ba amma da yake shi yafi yin aikin sai a jingina masa ayyukan mutum ɗungurungun wani aikin na zunubi ido ke yi wani aikin na zunubin baki ke yi wani aikin na zunubin kafa ke yi amma ba za ka taba jin an ce abin da idan ka ya aikata ba ko abin da bakin ka ya aikata ba ko abin da kafar ka ta aikata ba sai dai a ce abin da hannun ka ya aikata saboda hannu shi yafi ba da gudunmawa wajen aiki da haka Allah madaukin sarki ce yau mai yanzu mar'u ma qaddamat yadahu ya ce min khairin wa shar ranar da mutum zai ga abin da hannuwansa suka aiwatar ko na alheri ko kishiyarsa wa yaqulu kafiru a ranan ne zaka ji kafiri yana cewa ya ni kuntu turaban kai na ina ma dai ni ma in zamo turbaya malai ce ya ni ya harfu tambihin laita ya'ani fala'u azabu abin da yake nufi da kaico ina ma dai a ce ni ma ba za a yi min azaba ba يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض كوني kuni turaban kafiri zai faɗi wannan ne a yayin da Allah maɗaukin sarki ya gama hisabi tsakanin dabbobi aka yi kisasi dabbar da ta cuci uwata aka rama mata mai kahon da ta tunkuyi mara kaho aka cire kahon aka ba wa waccan ita ma ta rama to idan an gama wannan duk dabbobi Allah zai ce da su ku zama ƙasa tumaki da awaki da shanu da raƙuma da komai da komai na dabbobin da muka rayu da su a duniya ƙarshen su makomasu shine za a mai da su ƙasa to idan kafiri ya ga haka sai ce ina ma ni ma in zama ƙasa domin idan sun zama ƙasa to shikenan su an gama da su an rufe shafin su su ba magana shiga wuta ko magana shiga aljanna to kafiri zai burin ina ma dai shi ma a ce da shi ya zamo dabba ina ma dai shi ma a ce da shi ya zamo ƙasa a ƙarshen rayuwarsa malai cewa ammal jinnu amma su ku aljanu kala umar ibn abdul aziz wa mujahid wa ghayruhuma imamu umar ibn abdul aziz da imamu mujahid ibn jabar da ma wasunsu suka ce mu'minil jinni haulul janna muminan aljanu za su kewaye gefen aljanna walai su fiha ba za su shiga cikinta ba wa qala abu zinad abu zinad yace ya'uduna turaban su ma za su zama turbaya malai yace wallazi alaihi al maganar da mafi yawan malamai suke akan ta annahum mukhallafuna su ma aljanu muminan su da wanda ba muminan ba an dora musu nauyin taklifi nauyin bin shari'ar musulunci kuma in sun yi da'a za a ba su lada in sun yi sako kuma za a yi musu ukuba musabuna wa muaqabun in sun yi aikin alheri a ba su lada in sun yi na sharri a dora musu zunubi da ka fal mu'minu yadkhulul janna wal kafiru yadkhulun nar ka bani adam mu'minan aljanu su shiga aljanna kafiran aljannu su shiga wuta kamar yadda sauran yan adam za su kasance wannan shine zance mafi inganci kamar yadda mun sha maimaita irin haka cewa dukkanin wani aljani in ya bi Allah ya yi imani to shi ma ɗan aljanna ne dukkanin wani kafirin aljani wanda ya kafir cewa Allah ya ki bin Allah kamar yadda aka samu kafirai cikin mutane to shi kuma makomarsa ita ce wuta dalilin haka aya cikin suratul suratul rahman wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa zai shiga aljanna ana magana da mutane da aljanu sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ko biyin mutane da aljanu kuke karyatawa domin ita suratul rahmani tun farkon ta magana ake akan aljanu da mutane خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار daka duk lamirin da ke cikin fa bi ayi ala'i rabbikuma da mutum da ake ba da ɗaya daga ciki ba to haka nan can gaba matan aljanna sai Allah ya ce lam yadmisuhunna insun qablahum mutum bai taba taba jikinsu ba ballantana aljan a shikinin aljan ma yana saduwa da mace sai dai ita mata aljanna kan mijinta na aljanna wani namiji bai taba taba ta ba cikin aljanu ko cikin mutane da haka waɗannan da ire iren su malamai suka ce wannan yana nuna cewa za su shiga aljanna kuma ka'ida shine Allah ya kasa gida biyu ne a lahira ko gidan wuta ko gidan aljanna ba gida na uku litunzira yawmal jam'i la ba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ka gargadi mutane ranar haduwa ranar da wasu za su shiga aljanna wasu shiga wutar sa'ira ba wani gida na uku an gane ko to aljanu kuma a cikin suratul qitali ba suratul ahqafi sun faɗi cewa dukkan wanda ya imani ba zai shiga wuta ba to in ba zai shiga wuta ba ina zai shiga aljanna wa man la yujib da'iya Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min min azabin to inda an tsere da su daga azabin alim ina za a kai su aljanna in kuka ce akwai wani waje da za a kai su to ana bin ka bashin hujja wanda kuma babu da haka ka'ida shine muminan aljanu suna tare da muminan mutane aljanna kafiran aljanu suna tare da kafiran mutane a cikin wuta shi yasa yan wuta Allah zai ce fa kubkibu fiha hum wal gawuna wa junudu iblisa ajma'u ku kikkifa a cikin wuta da ku da sauran rudaddu da kuma yan rundunar iblis baki da inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id ولكن حق القول مني nama جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta "Salamu alaikum wa rahmatullah ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah ya ce mahaifiya ta ce babansu kan ya rasu sai ya kira manyan gidan ya faɗa musu cewa uwar gidansa babu aure a tsakaninsu tintini ya faɗa musu cewa bayan ya mutu kar a sake a bata gadansa kuma manyan gidan suka haɗa kansu suka ƙi faɗa saboda suna jin tsoronta saboda muguwa ce masu mugun abu saboda ba wuya ta nakasta mutum sai suka bar mahaifiyata kaɗai a ciki ita ma mahaifiyar tawa da ta ga sun ƙi faɗa ita ma yayyan mahaifiyar tawa sai suka ce ita ma ta yi shiru kawai kowa ya rasa to da aka je kotu alkali ya ce ya ce mata ke matarsa ce ta ce e eh, shine ita kuma mahaifiyar tawa a yanzu abin yake damunta shine take ganin wai yanzu ta yi laifi Allah ya mai da malam gida lafiya amin wata shari'a sai an je lahira mu gaya maka eh ko a ta yi laifi ko ba ta yi laifi ba duk bai da amfani tarihi ne shi wanda zai yi maganin matsalar shine mahaifin shi mai matar tun yana da rai to da ya ce ba matarsa ba ce tuntuni sun rabu kuma suke zaune gida ɗaya zamansa gida ɗaya shubha ce mai ƙarfi da ita in dai har ta wuce lokacin da ake tsammanin ta gama idda dole ba kawai ka ce wani in na mutu ba ɗana ba ne ko kar a ba shi gado ko wance in na mutu ba matata ba ce kar a ba ta gado wannan kawai in ka mutu za ka bar mutane ne a cikin rikici domin ita tana da hujjar da za ta ce ita ka ce wanda kuma wannan shine asali shi aka sani kai da kace ba matarka ba kai kake da buƙatar ka kawo hujjojin ka rabu da ita kila ga takardar sakin da ka bata kuma ka faɗi sakin na nawa na ɗaya ko na biyu ko ba haka ba sannan ka faɗi daga lokaci kaza na sake ta sai a lissafo daga wannan lokacin kawo yanzu ai ya ci a ce ta gama idda to me yasa bata bar gidan ba kuma ka zira mata ido zira mata idan da kai ka bata a gidan yana nuna kila ka mai da ita to zai zo kuma ya faɗa akan abin da kai kai alhalin kai kai kayanka da kanka sannan kuma magana cewa wani in na mutu ka a bashi gado wannan magana ce wacce da yawa mutane suna yi amma magana ce gaskiya ta jahilci asalin gado ai ba kai ka bayar ba ballanta naka ce a ƙara ko a rage Allah ya bayar kawai shi ka'idoji ya faɗa in dai ka haifi mutum ko ya bi ka ko kai ya bi ka yana da gadon ka sai dai in kun raba addini sai dai in wasu dalilai kuma da suke hana gadon sun shiga tsakani kamar ya yi yunkurin kashe ka ko ya kashe ka domin duk wanda ya kashe magajinsa baya gadarsa ko uba ne a kuskure ya kashe ɗansa duk da ba za a kashe shi ba amma an za a raba gadon ɗan banda shi a ciki Banda shi a ciki to balantana kuma ɗa ya kashe ubansa ba zai ci gadonsa ba kwata-kwata babu gado tsakanin duk wani magajin da ya kashe wanda zai gada to kaga irin wannan shine abin da ya kamata duk mu gane asali gado ba mutane suka raba ba Allah ne ya raba baka da damar ka kari ko kai rage baka da damar ka sa wani a ciki ko ka cire duk biyayyar da yake maka da duk zaman yan murnar da kuke yi da zaman kai da kafa baka da yadda ka iya da shi gado Allah ya riga ya raba shi to sannan a irin wannan yanayin da za a iya samun fitina ko mutum yayi gado in aka yayi wasiya in aka gane wasiyar su akwai barna a cikin ta ko dai ya saba wa shari'a ko kuma fadar wasiyar zai haifar da fitina a cikin magada to kin fadar wasiyar shine daidai abinda su manyan gidan suka yi wannan shine daidai kasa faɗi wannan wasiyar rigimar babansu da matarsa wannan can Allah ya ji kansu duka amma ba ruwanku da shiga cikin wannan rigima ta yi yanzu ita ma tana da 'ya'ya in kuka fito kuka ce ai babanmu ya ce ba matarsa ba ce kar a bata gado shikenan zumuncin ku ya rabu da 'yan uwanku har abada shi ko ya tafi can kabarinsa ko kuma ya dagula muku duniyar ya tafi da haka irin wannan yanayi ba a cewa duk abin da mamaci ya faɗa sai an faɗa wani abin mamaci zai faɗe shi kuskure ne wani abin mamaci zai faɗe shi ko ba kuskure ba ne amma in an faɗe shi zai zama fitina ga 'yan baya ba a faɗa ubangiji ya ce faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahuma fala isma alayhi duk wani wanda ya wasiya aka kalli wasiyar aka ga akwai kuskure a ciki ko akwai lalata zumunci a ciki ko akwai cutar wani a cikin wasiyar to ba a aiki da ita sai a canja ta ma ko kuma a ɓoye ta abin ne ta kar a faɗa wanda wannan wasiyar ta yi kama da irin wannan faɗar ta zai iya raba zumunci faɗar ta zai iya haifar da fitintunun da kila har a tashi alƙiyama ba za a daina su ba zai haifar da wutar gaba to sannan cewa wata muguwa ce wata ce wata ce wannan duk wani abu ne wanda yake na rigingimin gidaje Allah madaukin sarki ya yafe mana duka wata rigimar dole sai an je lahira ba dai a duniya ba mai eh, takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace malam ina neman addu'a da kuma shawara a wasu lokutan idan zuciya ta ta ji wani abu na sako idan ban aikata ba sai in ji kamar zuciya ta za ta fashe bayan na aikata sai kuma na yi nadama a wani lokaci har kuka nake yi to malam menene shawara shawara ka rinka yin kokarin ka fi karfin zuciyar taka a lokacin da zuciyarka take riya maka sabo kai iya kokarin ka ga ka fi karfin ta in Allah ya taimake ka kafi karfin nata ba kai ba to wannan shi ake fata kuma dukkanin wani dalili da abin da zai taimaka wajen ka kai ga aikata saban to ka nisance shi idan saban sai an je wani waje ake yi to ka yi kokari ka nisanci wajen idan saban sai ka haɗu da wani aboki za ka yi ka yi kokari ka nisanci abokin in wani farag ne yake sawa extra time kake da shi raran lokaci wanda baka komai shi yasa kake samun kai wannan saban to ka cike wa kanka lokuta da ayyukan alheri waɗannan duk su ne dabarun da suke sa mutum ya rage laifi dan adam ba zai kubuta daga laifi ba domin ba wani dan adam wanda yake ma'asumi a duniya babu shi in ka tsallake wani sai ka faɗa wani in ka tsallake wani sai ka faɗa wani amma dabarar da ake a rayuwar duniya kullum ka rinka lura da ayyukan alherin ka da sharrin ka wanne suka fi yawa kamar yadda mukan faɗa ko da yaushe yan aljanna in an je lahira za a yi hisabi ba ce ake ku shiga aljanna saboda ba ku taɓa laifi ba ba haka ake cewa ba ku shiga aljanna saboda alherin ku ya rinjayi sharrin ku amma sharrin akwai shi faman saqulat mawazinuhu ulaika humul muflihun da haka wanda ma'auninsa na lada ya fi nauyi shi zai shiga aljanna ta farar ɗaya wanda kuma alhakinsa ya fi ladansa nauyi shi kuma shi zai shiga wuta farar ɗaya akwai kuma mutanen da annabi ya ce za su tashi 50-50 zunubinsu daidai da ladansu ba wanda ya rinjaye ne. kamar yadda muka karanta a wannan satin karatun riyadu salihu manzo Allah a mafarki aka nuna masa ga wasu mutane jikinsu rabi ya fi kowace halitta da za ka iya gani kyau rabin kuma ya fi kowace halitta muni in ka kalli ɓangaren su ɗaya sai ka ga ba wata halitta da ta kai irin wannan kyau Allah ya kyautata halittar su ta nan in ka kalli ɗaya tsagin jikin kuma sai ka gan su sun fi komai muni sai manzo Allah ya tambayi mala'iku waɗannan su waye rabin su mai kyau rabin su mummuna sai suka ce waɗanda ladan su da zunubin su ya zama daidai to haka za su tashi a lahira wanda kuma qur'ani ya nuna a ƙarshe saboda falalar Allah irin waɗannan mutanen aljanna za su shiga ba za su shiga wuta ba da haka gwagwarmayar duk da ake a rayuwa ko dai eh, ladanka ya ɗari zunubanka ko da kuwa da ɗigo ɗaya ne haka ake so in ku ta gagara haka to ka je da 50-50 wa a atarafu bi zunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an sai Allah ya ce asallahu an tuba alaihim inna allaha gafurur rahim waɗansu za su zo lahira sun yi aiki na gari amma sun cakuɗa da wani kuma ba na gari ba sai Allah ya ce da sannu waɗannan za mu yafe musu domin duk wanda ya yi gwagwarmayar rayuwa har ya dage ladansa ya zama 50 over 100 zunubinsa ya zama 50 over 100 to wannan shi ma abin a yaba masa ne domin rigingimin da ke cikin duniyar nan sai an yi da gaske sai an yi da gaske da haka wannan shine gwagwarmayar rayuwa kamar yadda malaman mu suke faɗa shi, shedan da kake gani kamar abokin damba ne na yan adam wata ran ka kada shi wata ran ya kada kai to ka shirya a ƙarshe kai masa mahangurba ka bar shi a kaye ka wuce amma in ka kuskura a ƙarshe ya kada kai ka tafi a make to yayi winin a kanka kamar yadda aka san yan dambe haka gwagwarmayar take yau ka kayar gobe a kada kai tilkal ayyamu da hadaina to haka rayuwa take da haka kai bawan Allah kai iya abin da kake iyawa tsakaninka da Allah idan mutum ya yi laifi ya kuka alama ce ta imani in mutum ya yi laifi ya nadama alama ce ta imani manzo Allah ya ce annadamu tauba kai zunubi kai nadama alama ce ta imani sannan kuma shi kansa wannan nadama tuba ce a wajen Allah tuba ce a wajen Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba wani dan adam face yana da wani laifin da ya zame masa alaƙaƙai ba wani ɗan adam a duniya face yana da wani zunubi da ya zame masa alaƙaƙai ka sani ko baka sani ba ya aure ka ma baka sani ba wani lokaci ka sani in ka tuba wata ran shedan ya sake mai da kai ruwa ka sake kuka ka tuba ya sake dawo da kai ruwa da haka da haka dai fala na illa wa antum muslimu a ƙarshe dai a saita a saita wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin fatan mu Allah madaukin sarki yafe mana zunuban da suka fi karfin mu ubangiji maɗaukin sarki ya iya mana kuma ya nufe mu da tuba ya nufe mu da dainawa wannan shine subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa